kamar da yadda waɗanda suka tsira da rayukansu ke bayyanawa mayakan na boko haram sun fai da mikiya ne a ƙauyukan shahu borno garta gumci da kuma wasu ƙauyuka da ke cikin ƙaramar hukumar michigan waɗanda suka tsallake rijiya da bayan sun ma yi bayanin cewa baya ga waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka yi awon gaba da su hakanan mayakan na boko haram sun ma kone gidaje masu ɗimin yawa yayin da wasu da dama kuma suka samu gudu a kan duwatsu don tsira da rayukansu. Eh, yanzu haka nan mutane na suna eh, garta da da da kamale da borno da rigai to me suke yi yanzu a wuraren naku a haka na yanzu kune kune suke yi akwai dumuni da kuma a can garta eh, mula su kashe mutane ba a kara mutane da suka kai ba zan yi gaba don suna nan da yawa mutane su rarrashi ka ne kuma muke su dumi daga gwaji gwamnati ya zo su zo su kama kama su cire daga hannun su har yanzu mu ba mu cire ba yanzu haka nan muna kan dutse a cin dutse muna zama cikin dutse muna kan ba sojoji a yankin ku ne ba ba a gefe mu gefe abin da ya kama inda na ida maka eh, yadda shafai eh, vama humshi eh, garbaɗi na kama ne suna duk ba soja ko muna gwamnati da Allah da ta kama kama da sani ta nan ta gefe garta yanzu yanzu da na kace magana da kai kaga wutar da ke cewa gidajen yanzu sai Allah ne su sani zuwa wallahi an kashe mutane a ciki su mu ba mu san kowane mutane aka kashe yanzu haka nan kuma aka kama mutane ma an tafi da shi ma da yake tabbatar da wannan harin Mr. Adamu Kamale da ke wakiltar mazabar Micika majalisar dokokin jihar Adamawa. ya ce mayakan na Boko Haram sun yi wasu da dama yankan rago yayin da kuma suke ci gaba da kone-kone wanda don haka ne ma ya nemi da a kai musu gudumawa. To a gaskiya abin da yake faruwa abun takaici ne akan mutane. Ina ga maka gidaje mutane aka bi a kansu aka yi kone-kone aka yi kashi-kashi ba iyaka. mu kawo kuka mu ga, ga, hukuma muna roka gwamnati ta zo ta kasance ta shiga ta taimake mu a da mana eh, eh, eh, mutanen a, a, wannan wuri idan najeriya lalle ta san cewa mu kasana na Najeriya ne dole Najeriya ta tashi ta yi abu da zai zo ya cece mutane mu ba za a bar mu ana kone kone gidaje mu ana yanke yanke ana yanka mutane mu kamar raguna kuma ba wai laifi muka yi ba kuma gwamnati tana gani tana nada hannunta gaskiya tamkar ba za mu yarda ba kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar ba su karin haske ba game da waɗannan sabbin hare-haren da yan Boko Haram din ke wa? a arewacin jihar adamawa ko da yake wani kusa kungiyar maharba da yanzu haka ke fagen daga ya ce ana ma samun nasara akan farmakin da ake kaiwa akan mayakan na Boko Haram ko da yake ya buƙaci jama'a da suke basu wasu bayanai akan kare. Eh, to ka san dai mun fara wannan aiki fara tun daga gombe aka fara sai eh, muna kilar adamawa da a ce borno state ta taso kamar namu ne da yana sama da wannan abu da ya saya. to muna so jama'a su ba mu haɗin kai da muna so kamar mutanen gari su dinga taimaka ko sun ga mutane ma wani wuri da dan damu ma dinga taimaka mu dinga ba da cooperation kuma wanga alama inda suke ka su dinga fada da wuri wuri wani lokaci ba su fada da wuri kamu a je kuma ba za a same su ba sun ga sun nisa duk inda mun shiga da sai da mu ci nasa mu shige ba inda sun taba mun shiga yanzu an ce ba nasara ba. kawai yanzu kananan hukumomi biyu ne suka rage a hannun mayakan na boko haram a jihar adamawa wato kananan hukumomin mincika da madagali yayin da kuma dakarun soji ke cigaba da nausawa a wani sabon yunkuri na ganin an kwato sauran wuraren da suka rage ibrahim abdul sashen sashin hausa na amurka daga yola a najeriya